نون والقلم وما يسطرون نون bayani akan ire-iren waɗannan harrufa ya gabata a farkon suratul baƙara Allah ya rantse da alƙalami kuma ya rantse da abin da mutane suke rubutawa da alƙalaminsu